secondary school a Kano aka daki wata yarinya a hannu jini ya fashe a nan aka ruga aka kai ta asibiti ana duba likitan ya ce ai implant ta sa aka ce budurwa kuma ta sa aka zo aka tara assembly a nan Kano a gaban assembly ta ce wai meye malamai kuke damuwa a bincika duk yan matan nan kusan 60% a cikin su duk suna da wannan implant din a jiki na hana ɗaukar ciki aka bincika an samu yarinya ta kai dubu ɗaya mai implant 'yan mata to tura sun ɗauke mana wannan tsoron ba za su yi ciki ba suna shan kwaya suna sa influence suna komai abu na biyu tsoro na biyu kan ranar da aka kai ki mijinki ya same ki ba budurwa ba shi ma tura sun ɗauke wannan kai na ga kwayar da aka zo da ita in yarinya ma ta yi ciki wata ɗaya in ta sha ta ko wata biyu za ta zauna sai ta yi wata tara ko goma sannan ta haihu a gidan mijinta shi ƙwayar riƙe cikin take to kaga tunda duk wannan hawajis ɗin duk waɗannan kariyar da za mu kare al'ummar mu an rushe su me ya kamata mu rika wanda ba a isa a rushe ba shine tarbiyyar da iyaye za su ba 'ya'yansu tarbiyyar tsoron Allah tarbiyyar kula yarinyar ka da ta ɗaga ta kai shekara goma sha hudu sha uku sha hudu ka sa ido a kanta kuma wallahi ka ɗauki komai nata a ƙarshen wata ka tambayi uwarta ta fara al'ada ga kuɗin fat ta je ta saya ina kayan kwalliya ka yo mata shopping ɗin kayan kwalliya gashi an kwan kawakki best friend ɗinki za a mata za a mata ga anko je ki saya na ɗauke miki komai ban yadda ki tambayi wani saurayi ba duk wanda ya kyale yarsa da wayar dubu arba'in zuwa sama ba shi ya saya mata ba tana hawa network yadda ta ga dama ba shi yake sai mata data ba tana anko da takalma da jaka yadda take so ba shi yake mata ba to wallahi ka haifi mazinaciya sai wadda Allah ya kiyaye dan samarin yanzu ba wanda yake kashewa yarinya kuɗi haka tsiɗa haka ya kamata mu kula da su ko mu ɗauki bukatunsu budurwa yarka ta fita abin da take so kaga tana sha'awa ka sai mata ka sai mata kayan kwalliya ka yi mata anko ka mata goka kuɗa, ko ku za ku yi su kuizin in kuna cin shinkafa da nama a kicin nama na sati biyu ka tara kuɗin ka mata anko ka ce fita ke ma a ce yar wane ce mm. wallahi ka yi dan akwai masu ankon suna nan jahis kudin yana nan a kanta kawai jira suke a kawo to dole sai mun sa wannan ita ce mas'uliyya da ka zama uba ba kawai a arha ba kai aure ka zama uba a'a wannan ita ce mas'uliyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai farawar rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi sai aka fada da kai mai gida kuma ya ishe ka zinifi a wajen Allah kafa bil mar'i isman an yudayyi man ya'ul ya ishe ka zinifi a wajen Allah ka so zartar da iyalan nan naka baka kula da abincinsu ba da tarbiyyar su da kula da su baka yi wa Allah komai ba na zunufi sai wannan kawai manzo Allah ya ce ya ishe ka shiga wuta haka da ka zama uba ba sakit bane ba ba kawai haka nan ba daga ranar da ka haihu to ka san mas'uliya ta ƙaru a kanka mm. ba kawai kai ta zubewa al'umma 'ya'ya ba kana barin su da bala'i